Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya ko kuma VOA Africa zango na 200.5 kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voa voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a wannan shirin da ya kasance na karshe a yammacin yau muna kuma yi wa sauran masu saurare barka da warhaka. Ladan Ibrahim Arawa ne tare da Grace Alheri Abdu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin saduwa da ku. Kafin mu buɗe layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinka kan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa. za ku ji hukuncin da wata kotu da ke zama a Abuja ta yanke dangane da tsare shugaban kungiyar Shi'a Ibrahim el Elzazzaki. Sai kuma wani rahoto daga jihar Niger inda wata motar dakon mai ta gamu da hatsari ta kuma yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha hudu. kamar kullum lambobin da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyar kafin nan ga yadda duniya ta wuni. assalamu alaikum majalisar ɗinkin duniya ta ce tana so ta samar wa bayan allah nan da rikicin boko haram ya rutsa da su a arewa maso gabashin najeriya da kayayyakin jin kai da ya kai har na kuɗi da su kai dala biliyan ɗaya kuma za ta yi hakan ne a matsayin taimakon jin kai na shirin shirinta na shekara mai zuwa idan allah ya kai mu abin da ake fata shi ne wannan agaji ya kai ga mutane da yawan su kai kusan miliyan bakwai da rikicin boko haram ya ɗaiɗaita kuma ya dalilin mutuwar mutane sama dubu goma sha biyar yayin da ya raba mutane da yawan su kai miliyan biyu da matsugunnin su a tsawon shekaru bakwai da kungiyar ta kwashe tana gasawa mutane aya a hannu kamar yadda babban jami'in kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya mukaddashin darakta peter lundberg ke cewa wannan shine halin kunci mafi muni da aka taɓa samu a faɗin nahiyar afirka amma ya ce yana da kwarin gwiwa da taimakon sauran kasashen duniya da hukumomi masu zaman kansu za su agazawa mutane da yaƙi a arewa maso gabashin najeriya daidaita a cikin watannin da suka gabata dai rundunar sojojin najeriya ta samu nasarar tun kudayen ƙungiyar ta boko haram daga wurin da suka yi tunga tun a cikin shekarar 2015 abin da ya bayyana karin wasu mutane da 'yan kungiyar ta kame su suke cikin wahala da ba a san da su ba a can wani lokaci kuɗin da hukumar ta jin kai za ta rarraba an shirya za a samar da ababe kamar abinci matsugunni kiwon lafiya da dai wasu sauran abubuwan bukatu na yau da kullum. hukumar zaben kasar gambia ta bayyana adama baro a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa inda ya buge tsohon shugaban kasar yahaya jami wanda ya kwashe lokaci mai tsawo yana mulkin kasar hukumar zaben a yau ta bayyana cewa baro ya samu kuri'u 263 wato kashi 45 kenan daga cikin adadin kuri'un da aka jefa yayin da yahaya jami ya sami kuri'u 212 wanda hakan yana nufin kashi 36 kenan daga cikin adadin kuri'un yayin da dan takara na uku ya samu kashi goma sha bakwai shugaban hukumar zaben kasar aliyu mona injai ya shaida wa manema labarai cewa ya jami zai amince da sakamakon zaben domin tazarar ta fito karara sai dai har yanzu ba wata sanarwa daga bangaren jami din wakilin murya amurka a babban birnin kasar alfa jalo ya ce mutane da yawa sun fito kan titi a babban birnin kasar suna murnar nasarar da baro ya samu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc da daren yau juma'a ne za a shirya wani bikin tunawa da waɗanda suka yi hasaran rayukansu a birnin san, san bernardino da 'yan ta'adda suka yi musu suka kai musu hari wanda kawo yanzu ba a gano wasu dalilai ba da ya yi musabbabin kai wannan harin shi dai wannan lamari ya faru ne a rana irin ta yau wato biyu ga watan disamba na shekarar ta gabata inda wani ɗan taliki mai suna said rizwan faruk shi da matarsa tasfin malik suka shiga ofishin da shi faruk ɗin ke aiki ya shiga budewa abokan aikin sauta inda nan take kashe mutane goma sha hudu kana ji ma wasu ashirin da biyu rauni bayan harba harsashi har kusan ɗari kamar yadda ma'aikatar shari'a ta amurka ta bayyana sai dai an kashe matar da mijinta bayan an kwashe sa'o'i hudu ana ɗauki ba daɗi tsakaninsu da 'yan sanda amma sai dai kawo yanzu abinda aka kasa ganowa shine dalilinsu na kai wannan na aikata wannan kisan sai bayan da hukumar binciken manyan laifuka na amurka wato fbi ta fara binciken ta sai ta gama baya a sa ga kungiyar nan ta is to amma kuma ba wata dangantaka ta kai tsaye tsakaninsa da kungiyar a farkon wannan mako ne sa'ilin da ake tattaunawa da shugaban rundunar 'yan sanda na san banadino gerard bagwan a gidan talabijin na abc ya ce hukumar fbi ta ga wasu sakonnin imel tsakanin malik da faruk wanda ya sa 'yan sanda suka ittifakin cewa sun kai harin ne domin an ce za a shirya biki a ginin da yake aiki yanzu haka an shigar da karan dakatar da sake kiraya kuri'un zaben shugaban kasa na amurka wanda za a yi a jihohin wisconsin da michigan jihohi biyu daga cikin ukun da ake kokarin sake kidayarsu wasu magoya bayan zaben shugaba donald trump su ne suka shigar da wannan karan jiya alhamis a jihar wisconsin ɗaya daga cikin jihohin da trump ɗin ya samu nasara wata babban gamayyar ƙungiyar nan da ake kira park ita ce ta shigar da karar ita da ronald johnson inda suke kalubalantar sa ya kidaya kuri'un suna cewa wannan tamkar barazana ce ga haƙƙin shi johnson ɗin da ma sauran mutanen da suka jefa wa trump kuri'a labaran duniya kenan kuka saurara To bari mu faro takon daga birnin tarayya Abuja, Najeriya inda alkalin babban kotun tarayyar da ke Abuja, Gabriel Kolawole ya ba da umarnin sakin shugaban kungiyar 'yan shiya Ibrahim Alzazzaki cikin kwanaki 45. Wakilinmu Nasiru Adamu elikaya na dauke da ci gaban rahoton. Hukuncin dai na umarnin sakin Ibrahim Elzazzaki ya zo ne kimanin shekara ɗaya bayan tsare shi da jami'an tsaron Najeriya suka yi, biyo bayan an gamar 'yan shiya da sojoji a Zaria da hakan ya haddasa asarar rayuka. Mai shari'a na babbar kotun tarayya Justice Gabriel Kwalawale ya bada umarnin ba ga sakin Elzazzaki cikin kwana 45 a kuma bashi diyar naira miliyan 50 da gina masa gida a duk inda ya zaba a jihar Kaduna. Haruna Magashi na daga lauyoyin Elzazzaki da yake murna da hukuncin da nuna malamin ke da zaɓin inda zai zauna bayan sake shi. da ya kawo dalilan da ya sa ya faɗi wannan miliyan 50 hamsin din a madadin naira biliyan biyu don haka mun karɓi wannan shi ma a yadda ya insha Allah kotu ba ta ce mu yadda ko kan mu yadda ba ne cewa a gina masa gida ko a Kaduna ko a wata jiha a arewacin Najeriya wanda ya amince don haka wannan zaɓin malam ne inda duk yake so ya zauna a nan zai zauna zaɓin malam ne ba zaɓin mu ba lauyan hukumar jami'an tsaron asiri DSS Tijjani Gazali ya ce za su nazarci hukuncin don ɗaukar mataki na gaba mun saurari hukuncin ne ba mu yi karanta ba tukun sai mu karanta tukun za mu san menene za mu nan gaba nigerian army already akwai magana a gaban kotu a federal high court kaduna akan nigerian army mu a nan abin the only thing abu guda ɗaya da ya sa ka kawo maganan nan shine batun rike shi amma batun rusar da gidansa batun ji masa ciwo duk ba abu ne wanda dss suka yi ba justice kolawale da hukuncin nasa mai shafi hamsin ya ce ba korafi daga makwabtan elzazzaki na cewa yana musguna musu a zaria cikin rahoton kwamitin shari'a na gwamnatin jihar kaduna da ya bugi jaki da Taiki ya samu jami'an alzazzaki da takura al'ummar su a Zaria inda yake da zama gabanin akasin. Injiniya Mustapha Imam city na daga waɗanda suka kaura daga su don kukan takurawa. Ni dai na wannan unguwa iyalina da 'yan uwa na duka muna su amma kasancewar 'yan shi'a ko shugaban 'yan shi'a sa wannan unguwa tun da ya shigo unguwar wajen 1996 zuwa 7 to ba mu sake samun sukuni da hankalin zama ko zaman lafiya a wannan unguwa. Chihuahua. bai yi wata ɗaya a wannan unguwa ba muka fara shan tiya gas na ga abin ya kai matuka da na ganin kamar ko don mu ne kawai shine yasa ake mana haka to dukkan abubuwan da suke yi ya kai ga alhaji rulwani lukuman ya zo wannan anguwa yana ministansa sun mai wulakanci sun hana ya shiga sai da yan sandansa da sojan da suke tare suka zazzare musu ido da fito da bindiga suka kyale su shiga shin gwamnatin najeriya za ta ga kara ne ko a'a yan shiya dai masu mara baya ga elzazzaki na zanga-zanga kusan duk mako a Abuja na neman sauko shugaban nasu da uwar gidansa Zinatuddin. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Doka na zan mutane, to a gaida malam nasir to bari mu rufe taskar hotunan namu a jihar niger inda wata motar dakon kaya da ta gamu da hatsari ta janyo mummunan asarar rayuka da kaddarori kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin Mustapha Nasir Batsari ya haɗa mana. Wannan al'amari dai da ya faru a garin mararrabar gina a yankin ƙaramar hukumar rafi da safiyar juma'an nan ya kuma yi sanadiyar jikkata wasu mutane biyar tare da ƙona gidaje guda takwas bayanai dai sun nuna cewa motar tankin ta faɗi ne a tsakiyar gari sannan daga bisani man fetur ɗin ya gangara gidajen mutane inda ya tarar da inda ake sanwa al'amarin da ya sa wuta ta yi ta tashi malam umar m ɗanladi ɗan ɗan yayansa ya ƙone kurmus a wannan lamari kamar yadda ya yi ƙarin bayani can gindin wancan ƙoha gidan wancan bai rabe wanda aka tsammanin cewa da shi da iyalinsa don sun ƙone to sai wutar ta tashi daga tana ba da bum sai eh, sakan ya yawa sai gashi tankin ya kama sai muka yi baya da gudu ko da wuta dai tallafa sai gashi an kididdige da cewa an samu ainihin wanda ya rasa rayuwarsa kusan mutum goma sha uku to a cikin sha ukun nan akwai wanda ake gani an ka ce ba a gane kowaye ba ashe ni yaro na ne dan dan wana ne muhammadu Alhaji Yakubu Sa'idu shine shugaban kungiyar direbobin tanka a yankin na ta gina ga abin da yake cewa abin da ya kamata ya yi dama da moran ta ta kai kamar minti ashirin wuta bai kama ba still da wutan da ya tashi daga gida ya taso da ya taso daga gida shi ya wurin mota to kuma akasari kaga mutane mu sukan ga irin wannan abu ya faru sai za su ɗiban ganima kaga kuma inda ake samun matsala kenan shugaban karamar hukumar rafi alhaji tanko gambo kagara ya ce sun kai ɗauki ga waɗanda suka jikkata akwai mutane guda shidda yanzu nan da yara yara hudu manya-manya guda biyu yanzu suna nan asibiti wanda yake local government ta yi iyakan kokarinta ta ba da kuɗin maganinsu na asibitinsu rundunar 'yan sandan jihar Niger ta tabbatar da aukuwar wannan lamari dsp bala elkana shine kakakin 'yan sandan tankan mai ne samu hatsari sai uh, man ya sauka ya je gidajen mutane ko na gidaje sannan kuma mutum uh, A baya dai an sha samun irin waɗannan haɗurra a irin waɗannan garuruwa da ke kan babban titin da ya haɗa kudancin Najeriya da Arewa. al'amarin da ke haddasa asarar rayuka tare da ɗimbin dukiya shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga da ya ziyarci garin na Tagina bayan aukuwar wannan lamari ya ce suna shirin ɗaukar mataki. Farko za mu gayyaci ƙungiyar direbobin tankin mai masu dakon mai don mu zauna da su mu tattauna da su don ganin yadda ake tafiya wata sa'a yana wuce ka'ida yana wuce kima. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Tuma da la'alaji kan rai kafin mu buɗe layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Ina mafita linzami ya fi Jamaica. maganar ko za ta fashe idan na faso ta ai safiyin ta duk a kashe in ta fito fili mai halin shi za ta ishe idan ya ji zafi ya gyara yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. madalla har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wake da magana kai tsaye muna tare da eh assalamu alaikum wa alaikum salam eh ina wani kina hajji gidas kina tare da usman a bello bonkari karamar hukumar ta jiya jihar sokoto najeriya to barka ina me ke tafi da kai a yammacin yau to abin da aka cewa ta dangane da halin taɓarɓarewa tattalin arziki ne a kasar mu Najeriya mm. nake son ɗayan tsokaci a kai. Don Allah yana kira ga 'yan majalisun mu su taimaka ma wannan shugaban ƙasa a ciwo wannan bashin domin a ga cewa an taimaka ma al'umma ƙasa domin wallahi tallahi tallakan Najeriya na cikin wani hali. Bai dace a ce suna gani wasu abubuwa na faruwa a wannan ƙasa tamu ba. da fatar za su zanna su yi tunani a ga cewa an ci wannan bashin an ƙara inganta rayuwar tallaka wallahi tallaka na cikin wani hali don Allah su taimaka a samu a nan kuɗaɗen a inganta rayuwar mu wallahi dai abubuwan sai da addu'a kuma da sa hannun gwamnati domin gaskiya noman da aka yi wasu wurare gaskiya an faɗi musamman mu a nan jihar Sokoto wasu wurare abinci bai wadatu ba Allah ya taimake mu mana jagora Usman A Bello Bonkari karamar gwamnati ta Bija jihar Sokoto Najeriya. To Malam Usman mun gode da wannan shawarwari ko kuma da ra'ayi naka da fatar hukumomin da wannan abun ya shafa sun saurari wannan za kuma a ɗauki mataki har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma muna da wani daga Sokoto. Sokoto ne? Ah, Fataskun ne. Fataskun to Fataskun barka da warhaka. haka. yawa yawa kai kuma me ke alhaji sali barka da yammacin yau ina gudun ka ga shirin to ina jin eh, alhaji sale layin nashi ya tsinke layin nashi ya tsinke sabili da haka kamar yadda muka faɗa muna yau muna ba da dama ne domin bayyana ra'ayoyinku kan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa yanzu haka muna tare da wani daga kaduna hello aunty barka da dare barka ka dai suna na alhaji musa garo mai rediyo da rikoda da kasuwar kawo kaduna najeriya to barka alhaji To alhamdulillah ni abin da nake so in ba da shawara dangane da 'yan majalisa da suka kawo motion na maganar a rage wa talakawan Najeriya hmm. da man fetur. To ya kamata gaskiyar amari duk wata majalisa da bai goyi bayan wannan motion ba to mun san baya kaunar talaka. Kuma domin shi talaka da mun shi dubu alalan akan jake karewa. Kuma wancan karan mun san an yi shi wafi. To kuɗin da aka kara wannan man fetur to wai wannan gwamnatin ita ya shi wa ɗin da aka kafa mai ake yi da wayannan kuɗi rara man fetur da ake amfani da su domin mun san wancan karan an yi wayannan abubuwan antigiras da ƙarshen ne muku fatan alkhairi Allah ya sa mu samu damar irin wayannan abubuwan To madalla daga Kaduna ko bari mu nufi jihar Kebbi. Kebbi kana tare da mu? Ina tare da ku. To bismillah wa ke bisa layi. Ni ne Abdullahi mai zuma bela wa. to mala abdullahi barka da yammacin yau to madalla sannu ku da wato ina gudun ka ga shirin yau ni dai na wuri a yi su yan majalisun nan abin da suke suna domin a baci shugaban ƙasa to shi kuma dai abinda da yake muna mu gaskiya talakawa hankuri nan da yake ba muna nan muna ta hankuri Allah ubangiji ya taimake mu yawa to madalla bari mu ka sake komawa Kaduna Assalamu alaikum. Ba Murtala kuma ina kira ku daga Kaduna a tarayyar Najeriya ne. Haka. Shawaran da zan ba shi ne cewa a mu na Kaduna da dan majalisa na tsakiya dan majalisa da shige na tsakiya ina masu ba su shawara su haɗa kansu saboda ci gaban kadunanku kuma gaskiya ni dai tare na ba kowanne ƙuri'a kowa na da daraja da mutunci a idan mu muna roƙon su don Allah don annabi su haɗa kai su taimaki jam'iyyar su kuma su taimaki arewa gaba ɗaya don su lafiya. yawa to barka malam murtala mun gode da wannan gudunmuwa taka yanzu kuma muna tare da wani daga jihar taraba to ina jin layin taraba ya tsinke har yanzu kuna tare da ah, kana tare da mu ina nan yawa to bismillah wake bisa layi Eh, barge ne daga nan taraba garamar kuma arda kwalani eh, wato bardi barka da yammacin yau eh, dai ina fata dai ni kan tsadan ma kana tare da mu to babu shakka yanzu dai bardi layin naka ya tsinke wake bisa layi hello wake bisa layi abubakar daga jos To barka wake. To Abubakar barka da haka. Abubakar mai shinkafa daga Jasmine Market. Ya wato sannu da barka da warhaka ina ra'ayinka. Eh, ra'ayina kan maganar wannan 'yan majalisa wanda suke mana hannu a gulu suke mana gaskiya. Dun ba wai suna yi dan saboda su taimaki kasanmu ba ne. Suna so su dinga musguna shugaban kasa duk abin da ya faɗa ko daidai faɗa ko ma yayin da sai yayi daidai bayan su karya ta suke ba eh, haka to na abubakar akan akan menene kake magana me dan su ma yan majalisa in suna sauraron ka su fahimci inda ka ka dosa to ni na ga duk abubuwa akan idan da ya faɗa abu in da ya faɗa kamar yanzu maganar budget din da aka ce da ayi ko ranto kuɗi da aka ce da ayi hmm. aikin kin ga ba su ba shi goyon bayan ɗari bisa ɗari ba sai dai a dinga zuwa a je a da a je a dawo kaga ana wasu eh, wani kan ne tunda shi ya sa abin da yake mu mun yarda da shi muka zaɓe shi to ya kamata a dinga ba shi goyon baya kuma da namu da yan majalisu na apc da na pdp duk sun haɗu wasu suna bin bayan su wasu kuma suna yin hannu angulu ba sa bin bayan sa to madalla mun gode da wannan gudunmawa taka yanzu kuma bari mu nufi birnin kano kano kana tare da mu kano ina jin da alama layin ya tsinke daga Kano. ke bisa layi. To madalla yanzu muna tare da wani daga jihar Yobe. Ina tsaman shi ma na Yobe layin nashi ya tsinke kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC lambobin da za a kira dai domin bayyana ra'ayoyi su ne biyu sifili biyu biyu sifili biyar bi shida biyar biyar wato biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kar a manta a matsa alaman plus da kuma ɗaya kafin kiran waɗannan lambobi Hello. To wane ne a bisa layi daga Taraba? Alikaka Abubakar daga Talla Taraba. Yawa to Alikaka barka da yammacin yau. Masha Allah, mu dai mu da 'yan majalisunmu. Eh. Mutanen nan ba alkhairi suke son mu da mu ba. Dattijon nan yana mana iya kwarkwari amma su su ba shine ba. Shawarin mu mu ne muna nan muna jiran su za su zo kuma su same mu Allah ya To, to madalla da fatan 'yan eh, majalisu suna saurare. Kuma shugaba ya samu mu yi sak sak sak To bari mu nufa kure. Salamu alaikum barka da wuni. Barka ka dai wake bisa layi a kure. Eh Abdulsalami ne kuka. To Abdulsalami barka da warhaka ina gudunmuwa ka ga shirin yau. Eh gudunmuwa ta ban ban sami labarin shirin da aka bani abin da ya ɗauka hankali na tun yau sai nake neman wannan layi ban ban samu ne sai yau. To menene ra'ayinka ai yau ka samu layi. to ina jin layi na malam abdullahi ya tsinke wake bisa layi Yep. wa ke bisa layi. Mai bisa layi Abubakar Sani M Sani daga Mashegu Local Government. Ya wato Malam Abubakar barka da yammacin yau menene kake tafi da shi yau. Kullum na kai kusan matsayin wata biyar kullum kira nake ba na samun. Ya wato yanzu da Allah ya baka dama kafin layin ya tsinke a gurguje sai ka fayyana ra'ayinka ko? ra'ayina shi ne yan majalisun najeriya sun so sayin talakawa tsakaninsu da allah sun fito an zaɓe su ne domin su taimaka wa talakawa hmm. amma sai suka zama komai suke na son zuciya suke yi su ji tsoron Allah da manzon Allah to malam abubakar mun gode da ka samu wannan damar gobe ma rana ce idan Allah ubangiji ya nuna mana za mu ci gaba da baku wannan dama Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. kwanan nan ne shugaban kasar rasha vladimir putin ya rattaba hannu a wata yarjejeniya ta haɗakar dakarun soji tsakanin rasha da abkhazia wani bangare da aka ce yankin georgia ne da ya balle tare da yankin kudancin ossetia rasha ta amince da abkhazia da wasu ƙananan ƙasashe da suke biyayya ga hukumomin rasha da ke kremlin a matsayin masu zaman kansu bayan rasha ta mamaye georgia a shekarar 2008 Wasu daga cikin abubuwan da rattaba hannun ya kunsa su ne amincewa Rasha ta kafa sansanonin soji a abkaziya da manyan motocin yaƙi da kuma rukunonin sufurin jirgin sama. sannan idan aka samu wata barazana ta yaƙi gamayyar karin za ta kasance ne ƙarƙashin shugabancin kwamandan da rasha ta zaɓa wanda ma'aikatar tsaron rasha za ta ayyana ministan harkokin wajen jojiya ya yi allah wadai da wannan yarjejeniya ya ce musabbabin irin waɗannan matakan tsokana da tarayyar rasha ke ɗauka shine daga ƙarshe ta samu damar haɗe yankin jojiya da ke ƙarƙashin mamaya wanda hakan take dokokin ƙasa da ƙasa ne da kuma take dokar ƙasashe A wani rubutaccen jawabi da mai magana da yawon ma'aikatar tsaron Amurka John Kirby ya yi ya rubuta cewa Amurka ba ta goyon bayan wannan yarjejeniyar haɗa ƙarfin soji tsakanin Rasha da shugabannin da suka yanke kansu daga yankin Georgia. Mr. Kirby ya ce, ba mu amince da halaccin wannan yarjejeniya ba, wacce ta saba wa sahihiyar yarjejeniya ta ƙasa da ƙasa matsayin Amurka akan Abkhazia da kuma kudancin Ossetia a bayyane yake waɗannan yankuna wasu ɓangarori ne na Jojiya, sannan za mu ci gaba da taimakawa 'yancin Jojiya da kuma ɗiyaucinta. Sannan ya ƙara da cewa ya kamata a rasha ta cika alkawarinta na tsagaita wuta da kuma janye dakarunta daga guraren da ake rikici kamar yadda yarjejeniyar shekarar 2008 ta tanada, sannan ta janye sojojinta zuwa inda suke kafin tashin hankali. Ta daina amincewa da yankunan kudancin Ossetia da Abkhazia a matsayin ƙasashe masu zaman kansu, sannan su baiwa masu ba da taimakon agaji damar shiga cikin waɗannan yankuna. Sharhin murya Amurka kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Domin ganin wannan sharhi a rubuce ko kuma waɗanda suka gabata sai ku dubi shafin VOA Editorials don kuma samun sharhohin ta hanyar imel sai a ziyarci shafin VOA Editorials a yanar intanet www.voanews.com/editorials. To a gaida Nazir kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana son ta samarwa bayan Allah nan da rikicin Boko Haram ya rutsa da su a arewa maso gabashin Najeriya da kayayyakin jin kai da ya kai har na kuɗi da su kai dala biliyan ɗaya kuma za ta yi hakan ne a matsayin taimakon jin kai na shirin ta na shekara mai zuwa. Abin da ake fata shi ne wannan agaji ya kai ga mutane da yawan su ya kai kusan miliyan bakwai da rikicin boko haram ya ɗaiɗaita kuma ya yi dalilin mutuwar mutane sama da dubu goma sha biyar yayin da ya raba mutane da yawansu ya kai miliyan biyu da matsugunninsu a tsawon shekaru bakwai da kungiyar ta kwashe tana gasawa mutane aya a hannu hukumar zaben kasar gambia ta bayyana adama baro a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa inda ya buge tsohon shugaban kasar yahaya jami wanda ya kwashe lokaci mai tsawo yana mulkin kasar hukumar zaben a yau ta bayyana cewa baro ya samu kuri'u 263 wato kashi 45 kenan daga cikin adadin kuri'un da aka jefa yayin da yahaya jami ya samu kuri'u 212 wanda haka yana nufin ya samu kashi 36 kenan a cikin adadin kuri'an da aka jefa yayin da dan takara na uku ya samu kashi 17 da daren yau juma'a ne za a shirya wani bikin tunawa da waɗanda suka yi hasarar rayukansu a birnin san bernardino da 'yan ta'adda suka kai musu hari wanda kawo yanzu ba gano wasu dalilan da ya sa shi ne musabbabin kai wannan harin ba. To a gaishe ka jama'a masu saurare nan muka za mu dasa aya baki ɗaya sai kuma gobe idan mai komi mai kowa nuna mana ku je mu da waɗansu shirye-shirye ciki har da a bari ya huce na ibrahim alfa ahmed kamar kullum za ku ci gaba da sauraron shirye-shirye mawuni da kwana a wayoyinku na salula a dandalin voa a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri.